Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 25,31,41 da kuma 60 haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani sarauniya fara'a FM Nomad da kuma Dalol FM ko kuma dai a kama shirye-shiryen namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko sashen hausa.com. masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan kuna lafiya ibrahim kalmasi garba ne da aliyu mustapha na sokoto da sauran abokan aiki daga nan birnin washington dc ke farin cikin gabatar muku wannan shirin da wannan yammacin ranar litinin 23 ga watan mayu to kafin ku ji abubuwan da ke taskar mu ga kanin labaran to malam ibrahim jami'an majalisar ɗinkin duniya na cikin fargaba na abin da zai samu dubban dubatan mutanen garin faluja wanda sojan iraki suka ce sun daura damara za su je su kwato shi yanzu nan sannan ƙarshen ta ƙungiyar kwadago ta najeriya da ta janye yajin aikin nan da ta kira saboda tsadar man fetur bayan haka bayan shekaru da dama ba sa da irin wannan alaƙa yanzu amurka da vietnam sun canja alƙiblar su to kanin labaran kenan za ku ji cewa an koma bakin aiki a najeriya bayan yajin aikin da kungiyar yan kwadugo ta kira sannan za a ji cewa yau fa take ranar da majalisar ɗinkin duniya ta ware don mai da hankali kan masu matsalar yoyon fitsari to mazaje su ji tsoron Allah domin za ka farar da in mace mijinta ya samu larura tana iya haƙuri da shi amma abin mamaki shine namiji mata za ta samu rashin lafiya musamman yoyon fitsari a dalilin haihuwar mishi 'ya'ya amma kuma zai zama cewa baya ƙaunarta To a Nijar kuma cikin taimakon da ake ma masu matsalar yoyon fitsari har da faɗakarwa. Akwai Eh, ilimi da ake basu bisa ciwonsu yadda ya aka yi aka samu wannan matsala mine ne yasa to wai shin akan warke kwata-kwata daga wannan matsalar ina ɗaya daga cikin masu operation ɗin masu yayin fitsari hmm. kuma muna samun nasara matuka sannan kamar kowace ranar litinin yusuf harande na tafi da ilimi garkuwar dan adam sannan akwai mu kuma da wato da wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuka aiko mana amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya To jama'a barkan ku Jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce suna cikin damuwa matuka game da abin da zai samu dubban dubatan iyalan mutanen birnin Fallujah a can ƙasar ta Iraki wanda rundunar sojan wannan ƙasa suke ɗaura da kokarin za su je su kwato shi daga hannun mayakan 'yan tawaye na ISIS. a yau ne cibiyar 'yan gudun hijirar majalisar ɗinkin duniya take bayyana tashin hankalinta dangane da yiwuwar a ritsa da iyalai sama da dubu goma na mutanen fallujah ɗin wanda watakila za su kasa iya samun hanyar su fice daga garin idan rigimar nan ta goce wata jami'in majalisar ɗinkin duniya da ake cewa laila jan nasif ta ce akwai iyalai kamar 80 da suka samu sa'a suka fice daga fallujah ɗin to amma su mata ce wasunsu wanda suka hada da mata da yara kanana sun yi asarar rayukansu a lokacin da suke kokarin su fita din daman tun kafin zuwa yanzu nan ofishin majalisar ɗinkin duniya da ke can iraki ya sha jan kunne game da wahalhalun da mutanen wannan garin suke fuskanta wajen samun koda abin da za su saka a baki ma domin an ce rabon da duk wani kayan agaji ya shiga wannan garin tun watan disamban bara wanda daga lokacin ne sojan iraki da kuma su kansu mayakan yin tawayen suka bi suna tattoshe duk hanyoyin zuwa cikin wannan gari ta dai ƙungiyar kwadago ta najeriya wato nlc ta janye yajin aikin nan na kusan mako guda da ta kira domin ta nuna cewa ba ta yadda da ƙarin farashin da aka yi na man fetur da na lantarki ba ƙungiyar ta nemi a yajin aikin ne bayan da gwamnati ta ƙara farashin litar man fetur daga naira tamanin da shida zuwa ɗari da da arba'in biyar a da kungiyar nlc ta ce ba za ta taɓa janye yajin aikin nan ba sai gwamnati ta janye ƙarin farashin to amma gwamnatin ta ɗora hujjar ɗaukan wannan mataki akan karancin kuɗaɗen shiga na ƙasashen ketare shugaban ita kungiyar ta nlc ayuba wabba ya ce a jiya lahadi ne suka tsaye da shawarar a jan yajin aikin nan a dalilin abin da ya kira shiga tsakanin da wasu masu yi wa najeriya kyakkyawar fata suka yi to muna baku labaran nan ne fa daga washington to ana ta gudanar da tarukan zanga-zanga iri-iri a birane akalla guda uku na kasar kenya inda kafofin watsa labarai suka ce 'yan sanda sun bindige akalla mutum guda ya mutu a garin kisumu da ke yammacin kasar ha kuma 'yan sanda sun harba barkonon tsohuwa kuma suka kama wasu daga cikin jagabannin wannan zanga-zangar da ke jagorancin mutane zuwa bakin haraba hukumar zaɓe da iyakoki ta kenya wato hukumar iebc da ke biranen mombasa da kakamega a can babban birnin na kenya shi kansu wato nairobi 'yan sanda sun zagaye shi ofishin iebc din kuma nan ma sun harba barkunan tsohuwa domin tarwatsa gungun wasu masu zanga-zanga da suka auni shi ofishin jam'iyyu da kungiyoyin 'yan adawa sun lasa takobin cewa daga yanzu za su rinka fitowa kowace ranar litinin irin ta yau suna gudanar da irin wannan zanga-zangar har sai lokacin da hukumar iebc din ta zauna da su ta tattauna hanyoyin da za a ba a yi wa tsarin zaɓe kwaskwarima. a watan agusta shekara mai zuwa ne dan allah ya kai mu za a zaben shugaban kasa a can kenyar bayan sun share shekaru basa da irin wannan alaka kasashen amurka da vietnam sun ba da sanarwar cewa za su maido da cinikayyar makamai a tsakanin su shugaban vietnam din taron daikon shi ne ya fara fasa kwan a lokacin gana da manema labarai inda kuma ya bayyana ta da bakon nasa shugaba barack obama na amurka da ke ziyara ita vietnam din ko bayan maganar makamai shugaba kwang ya ce kasashen nasu biyu sun cimma matsayar cewa za su faɗaɗa dangantakar tasu zuwa fannonin ba da taimako a harkar soja da ciniki da kiwon lafiya da kuma inganta cuɗanya jama'a a kasashen nasu haka zalika shi ma shugaba obama ya jaddada cewa lalle kam amurka tana shirin za ta janye takunkumin nan da aka saka tun shekaru hamsin da suka gabata na hana sai da vietnam makamai To a yau ne shugabannin ƙasashen duniya da dama suke kwamba a birnin Istanbul na ƙasar Turkiyya domin soma taron kolin nan da aka daɗe ana jira ga an yi domin a shimfiɗa ingantattun hanyoyi na tunkarar matsaloli da ke da alaƙa da al'amarin 'yan gudun hijira. Shi wannan taron da aka soma shi a yau kuma za a ci gaba da yinsa har zuwa juma'an nan ta tafi. Ana fata zai fito da matakai wanda za a bi domin a shawo kan bala'ukan da ke yawan faruwa har suna haifar da ita matsalar gudun hijirar na miliyoyin mutane. sannan kuma da yadda za a kare su kansu kasashe masu tasowa daga irin wannan fitattunan shugabannin kasashe fiye da 125 ne dai aka ce suke halarta wannan taron a can kasar ta turkiya wacce ita kanta yanzu haka tana cikin jin jiki sosai kuwa a sanadin matsalar dabban 'yan gudun hijira da ke kwarara zuwa cikin nahiyar turai To labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc bari mu fara yada zangon a babban birnin tarayyar najeriya abuja inda kamar yadda aka ji an koma bakin aiki bayan da kungiyar kwadago ta kira yajin aiki da aka yi na lumana game da karin kudin man fetur da aka yi nasiru adamu ilkaya gare ka An dawo bakin aiki a 'yan sassan da suka ba kungiyar kwadugo haɗin kai ciki har da jami'ar Abuja da ta yi barazanar ba za ta biya albashi ba matukar ma'aikatan suka ci gaba da yajin aikin. Zai yiwu dama Abuja ka gane an yi ma yajin aikin in ka ɗebe kungiyar kwadugon da ta yi zanga-zanga. Thank you very much comrades. When the union's inspiration through the workers' around, there can be no power greater anywhere than ba wai ma'aikatan sun ji shakkar ko za a hana su albashi ne ya hana su shiga yajin aikin ba a'a rashin amincewa ne da nasarar da yajin zai haifar wa kasar shin me zai hana uwar kungiyar kwadugon ta tara sauran kungiyoyin da suka bijire mata don a sasanta kungiyar ta dawo da tasirin ta kamar da ga amsar da shugaban kungiyar comrade ayuba waba ya bayar ai ba wai ba a kira su bane an riga an gama kome amma sun samu wannan dama ne domin suna ganin dama ne wanda dama kamar kuturu ne aka yi da shi ya samu dama domin abubuwa sun taso yana neman yadda zai shiga a yi da shi ai kaga wannan na gaya maka misali guda daya lokacin da muka yi zanga-zanga akan cin hanci da rashawa sun ce ba ruwansu da wannan kuma gwamnati ta san da wannan so yau ne kuma za a ce su ne za su yi harka da gwamnati ai abin da muke faɗa kenan saboda haka ko da kiɗa ya canja mu rawa ba za ta canja ba za mu zama cewa muna kan bakanmu. Yanzu dai kungiyar za ta ci gaba da tattauna da gwamnati kan lamurin da suka shafi walwalar ma'aikata kamar yadda ma'ajin kungiyar Comrade Ibrahim Khalil ya yi bayani. Sakamakon yanayi da mutane suke ciki na wahala da yajin aikin nan da gwagwarmayar nan ya sa wannan wahala da mutane take ciki ba za su iya fitowa a yi gwagwarmayar nan kamar yadda ya kamata ba. Wannan majalisa ta amince da cewa a janye yajin aikin nan domin ba zai yiwu a ce gwagwarmaya ce wadda za mu yi ta mu kaɗai ba mun yi imani da cewar wannan hukunci da gwamnati ta ɗauka ba zai zama alheri ga mutanen najeriya da talakawan najeriya ba kuma ba zai taimaka wa ma'aikata ba wanda su ne kudaden shiga su suke ba su da ma'ana ba tunda ba kasuwanci ake ba babu ƙari babu kuma tunanin ya za a samu tun da albashi ne so wannan shine matsayin da muka ɗauka kuma wannan ba zai hana idan wannan gwamnati ta fitar da wani matsaya wadda za ta ƙara wahala kan mutanen najeriya ko ma'aikata ba zai hana wannan kungiya ta kwadago ta fito ta ci gaba da ƙalubalantar waɗannan abubuwa wannan shine fa karo na farko da yajin aiki bai yi tasiri ba duk kuma da wannan lokaci ne aka samu karin farashin fetur mafi yawa a tarihi tun ma zamanin mulkin soja nasura da malika murar amurka daga abuja najeriya to a gaida nasiru to kamar yadda aka ji yau fa take ranar da majalisar ɗinkin duniya ta ware don mai da hankali kan matsalar masu fama da yoyon fitsari majalisar ɗinkin duniya ta yi kiyasin cewa a yankin afirka kudu da sahara da asiya da yankin larabawa da latin amurka da caribbean akwai mata masu fama da matsalar yoyon fitsari sama da miliyan biyu kuma a duk shekara akan samu ƙarin masu fama da wannan matsala wajen dubu hamsin zuwa dubu ɗari don haka na tuntuɓi shugaban sashen kula da masu matsalar yoyon fitsari a asibitin gambo sawaba da ke jihar kaduna wato zaria kenan jihar kaduna kuma darakta janar na kiwon lafiya a jihar kaduna dr ado zakari wanda ya fara da bayyana mana muhimmancin ware wannan ranar gaskiya wannan rana tana da muhimmanci kwarai saboda eh, wato jama'a ya kamata su sani cewa akwai wata matsalan a kasan nan kuma su san cewa ana bukatan taimako daga kusan mutane generally kuma ana son jama'a sani cewa ciwo ne wanda a halin yanzu za a iya warkewa kuma sanin yana da amfani saboda kamar yadda ka faɗa tsangwaman da ake musu yanzu zai kuma a ta su mazajensu da suka samu wannan ciwon daga hannunsu ba za su rinka yawan su ba saboda sun san cewa akwai inda za su je tafiya su warke su dawo so wannan rana tana da muhimmanci kuma na ga wannan tunin da akan yi eh, a gwamnatance ma yana da muhimmanci saboda kaga daga nan gwamnati za ta fara tunanin wata hanyoyi za a bi a kare wannan babban matsala duk da dai na san gwamnati tana kokari iyakan yinta amma ya kamata a ce an kara saboda har yanzu muna samun yawan masu yoyon fitsari. To, doktor kana ganin me ke haddasa wannan matsala kuma yaya za a rage ko a kawar da ita? Wato, shi yoyon fitsari yawancin da yadda mu muke gani ai wajen haihuwa ake samun shi. Mm. Idan mace tana naƙuda musamman kasan mu suke a karkara hmm. kansu ba ya waye ba ne sosai ba su san muhimmancin haihuwar asibiti ba sai ya ga kuma ko da yake wani lokaci akwai dalilai da dama da ya samu suka san zuwa asibitin ba hmm. amma dai daɗewa an da naƙuda shi ke sa kan yaro yana shaƙi da kuma eh, da yake wasu wuraren za a ga yara an musu aure a lokacin da kan kusa su buɗe sosai da zai eh, jariri ba hmm. wajen haihuwan sai ga eh, an samu matsala kan ya yi girma yadda zai wuya ya fita ta hanyar ta hanyar mahaifa hmm. wato ta gabanta daɗe tana nakuda ta daɗe tana nakuda to daga nan sai ga kan ya ɗan matsa ainihin fata da naman da suke eh, tare da gaban da kuma mafitsaranta mm. har naman ya zo ya lalace daga nan sai ya ga ya abin bayan ta haihu in daga bayan an fidda yaron saboda ya riga ya riƙe saboda wahalan da mm. ya sai ga kawai sai ya samu sanya tsakanin mafitsara da ainihin eh, wajen gaban nata wato eh, farjinta. Mm. Doktor akan warke akan warke kwata-kwata idan aka samu jinya mai kyau? Kwarai da gaske. Muna kasu nan muna ni nan na ɗaya daga cikin masu operation din masu yayin fitsari. Hmm. Kuma muna samun nasara matuka. Hmm. Inda idan dai aka aikin musamman aka zo da wuri muka aikin za a ga sau da yawa za a ga kusan casa'in cikin ɗari sun warke sarai sun koma eh, gidajen aurensu. dr ado zakari kenan darakta janar na bangaren kiwon lafiya na jihar kaduna ke bayani game da matsalar yoyon fitsari to har yanzu dai kan wannan matsala ta yoyon fitsari na nemi jin ta bakin shugabar kungiyar taimaka ma mata da matasa a najeriya hajiya rabu atu sufyan ahmad don jin yadda su kuma kungiyoyi masu zaman kansu ke ganin wannan al'amarin sai ta ce ciwo ne kamar yadda kowane irin ciwo yake wanda yake kuma duk wanda allah subhanahu wata'ala ya ɗora masa farko za ka ce wajibi ne ya yi haƙuri tunda Allah yakan jarraba mutum ta inda ya ga dama kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ce wala na bani wannan kum hatta na alamar mujahidi na minkum wasabiri Allah subhanahu wata'ala ya ce hakika za mu jarraba ku domin Allah subhanahu wata'ala ya zama su jihadi da na yin haƙuri domin shi haƙuri kamar yadda Allah ya ce a sabru la ya illa bil khair hakuri ba da abin da yake zuwa sai da alkhairi sannan kuma mutane masu tsangwama ku sani cewa kowane irin ciwo idan mutum Allah subhanahu wata'ala ka ga wani da shi to kai ma fa Allah zai iya jarraba ka ka samu irin wannan ciwo din musamman ina kira ga 'yan uwa mata mu tsaya mu tallafa wa ire-iren waɗannan mutane waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya same su a A haka ma'ana ya kaddare su da wannan ciwo ɗin. mu daina tsangwama su domin ke ma ba ki san ya za ki kare ba don ba ki gama haihuwa ba sannan mazaje su sani cewa ita mace fa da ta samu kanta a haka ai ba mu iya cewa ma shi namiji shi ne sanadiyya an fi samun irin waɗannan abubuwan a karkara ma'ana a irin ƙauyuka saboda babu asibitoci a kusa sa'ilin nan kuma akwai masu unguwar zoma wanda ba su samu kyakkyawan training ba ma'ana ba a koya musu yadda ya kamata su karbi irin wannan haihuwa din ba to mazaje su ji tsoron Allah domin za ka karar da in mace mijinta ya samu larura tana iya haƙuri da shi amma abin mamaki shine namiji mata za ta samu rashin lafiya musamman na yoyon fitsari a dalilin haihuwar mishi 'ya'ya amma kuma zai zama cewa baya ƙaunarta zai zama yana kyamata zai zama yana ganin cewa ma kamar yanzu ita ba mace bacci. Yau wace rawa kuma ku kungiyoyi masu zaman kanku za ku taka? To mu rawar da ƙungiyoyi masu zaman kansu za mu taka zai iya cewa ɓangare uku ne. ɓangare na farko shine wanda ta samu kanta a kan wannan larura ɗin to mu ga wace hanya za mu bi mu taimaka masu wa'inda za a iya ma aiki a samu lafiya mu taimaka musu yadda za a samu aiki a yi musu aiki su samu lafiya wa'inda kuma ko an yi aikin aikin ba zai yiwu ba to mu ci gaba da koyar da su sana'o'in da za su rayu da kansu kuma su samu dogaro da kansu mu yi training din musamman unguwar zomomi waɗanda ke ƙauyuka a ba su training na musamman na yadda ake karban haihuwa to bayan kungiyoyin su kansu gaskiya ya kamata a ce gwamnati ma ta shiga a cikin wannan abin oh. wajen bayar da gudunmuwa ma su kungiyoyin su ga yadda za su rage wannan matsala din domin wannan matsala ta yi nisa sosai a ƙauyuka amira sufiyan rabu atu ahmad ke bayani game da wannan matsala ta yoyon fitsari yanzu kan bar mu za ku gefe yusuf harande ya gabatar mana da shiri na gaba ilimi garkuwa ɗan adam can hakika ba da tangarɗa ba an lura mai ilimi shike morewa ƙwalƙoliyar daraja shi haushi ɗare ɗan. jama'a masu sauraron shirye-shiryenmu assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku da wannan yammacin na la'asariyar litinin da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. A wannan makon, shirin namu ya karɓi bakoncin babban mai taimaka ma shugaban ƙasar Najeriya a harkar matasa da ɗalibai, Alhaji Nasiru Adhama. Mun kuma samu damar tattaunawa akan haƙƙoƙi da suka rataya akan ofishin nashi, ganin cewar shine mai ganawa da shugaban ƙasa. da kai ƙorafe-ƙorafen matasa da ɗalibai. Mun share fage ne da nazari a kan ire-iren shirye-shirye da gwamnatin su ta fito da su don tallafa ma matasa da ɗalibai. Abin la'akari da shi a nan shi ne, shin tsare-tsare da shirye-shiryensu sun bambanta da na gwamnatoci da suka gabata? Don haka sai waɗanda abin ya shafa matasa da ɗalibai su kasa ido don ganin an aiwatar da waɗannan ayyukan yadda suka kamata. sanin kowa ne cewar alkawali kaya ne. shi wannan ofis dama can ba wai wannan shine na karo na farko da aka tabbatar da ofisin ba tun dawo demokuraɗiyyar nan akwai wannan ofisin shi ofisin yana kula da jin daɗi da walwala na matasa da kuma ɗalibai abin da ake nufi da haka shine zai zamanto kamar yana tsakiya tsakanin gwamnati da kuma matasa sau tari abin da najeriya take ciki da kuma matasan najeriya suke ciki shine babu wani ofishi wanda shugaban ƙasa banda kuma ministry ta matasa da ake da ita to akwai ofis guda ɗaya wanda alhakinsa ne shi kuma ya rika taimakawa shugaban kasa ganawa da matasa da sanin yadda matasa suke ciki da abubuwan da yake damun matasa idan kuma shugaban kasa yana son zai wata mu'amala da su ta wannan ofis ɗin zai rika yi sannan harkar kuma ɗalibai a rika zagawa ana tabbatar da ɗalibai matsalolin da suke damun ɗalibai da harkar su na ɗalibta da harkar su na ilimi ofis ɗin zai saka ido ya kula ya tabbatar da abubuwan da ake musu alkawarin za a yi an yi. Ta ya za a ga cewar ofishin nan yana wannan aiki da ya zamana cewar akwai ayyukan nan da suka rataya a kan shi yana yin shi musamman ga ɗalibai. To babban abun ofis ɗin yake kowa ya riga ya san harkar ɗalibta a Najeriya. Ba za mu iya cewa abin son barka ba. zuwa dai ma da yanzu matakan da shi mai girma shugaban kasar najeriya ɗauka muhammadu buhari na kulawa da walwalarsu da kuma tabbatar da abubuwan da suke da bukata na jin daɗin iliminsu ya inganta shi ofis ɗin alhakinsa ne da ya zaga duka makarantun da muke da ake da su na gaba da sakandare wato na jami'o'i kenan da makamantansu a tabbatar da cewa ɗaliban da suke makarantun nan na gaba da sakandare da kuma na sakandare da na kasa da sakandare kulawar da suke da shi abubuwan da gwamnati ce alkawarin za ta inganta musu da kayan karatu da abubuwan na ilimi da su kansu malaman suna samu akan haka ko kuma ba su samu yadda za a tabbatar da suna haka shine ai ofis din sai ya yi shiri na zagawa da inda za ka yi bita da inda za ka tabbatar da ka je ka tabbatar da abin da aka yi kamar misali an saka kasafin kuɗi na kayan karatu to ofis din ba sai wai ɗalibai sun fito sun yi kuka da cewa ba su ga an musu kaza ba alhakin ofis din ne duk matsalar da ɗalibi yake da ita kafin ya je ko hukumar ilimi ko kuma ko ya je hukumar ilimi zai iya zuwa ta ofis din ya mu kuma ofis din mu tabbatar da matsalolin da ɗaliban suke ciki ko mun je mun yi tattaki mun je mun gani da kanmu ko wani abun ma mu iya zuwa mun je mun tabbatar tabbatar an samu kamar wadda da jakadanci tsakanin ɗalibai da ofis ɗin don a tabbatar da an yi haka. To a yanzu a takaice za a ce ta yama ɗalibai za su ga wannan aiki da shi wannan ofishi naka yake yi ta wani hanya? Yanzu misali akwai shiri da ake da shi na tallafawa ɗalibai mun duba mun zaga mun ga eh, makarantun mu na jami'o'i da ake da su akwai wanda suke da karancin wajen kwana misali nake baka akwai waɗanda suke da karancin yin amfani da harkar yanar gizo-gizo domin inganta bincikensu na karatu da suke yi ofis din nan ya yi shirin kuma ya mika wa shugaban ƙasa muhammadu buhari wanda kuma ya yadda ya amince ta hanyar ofis din nan za a zo a yi tabbatar da inda suke da matsalolin wajen makwancinsu da kuma wajen inganta harkar karatunsu ta tabbata idan aka zo aka yi hakan ofis din zai je ya tabbatar da cewa an yi haka ɗaliban kuma sun tabbatar da ofis din da aka yi harkar kamar misali uh, yanar gizo-gizo da nake gama kwado internet services da ake yi tunda yawanci makarantunmu da muke da su suna so su ci gaba da bincikensu ilimin da suke samu wajen gwargwadon malaman da ake da su a ƙasa duk da ba su isa ba don haka mai girma shugaban ƙasa ya ce a kuma ɗiban mutum kimanin dubu ɗari biyar don a tabbatar da an kuma samun ingantaccen ilimi to duniya ta ci gaba ana amfani da yanar gizo-gizo wato intanet don a yi samu masana da bincike na duniya to akwai shiri da muke da shi da wannan ofis din nawa wanda za a tabbatar da kamfanonuwa an yi nisa da za a zo a kafa kowace irin hop hop wata sansana ta samun ingantaccen yanar gizo-gizo a dukkan makarantu to wannan ba hukumar ilimi ba ce ta yi daga ofis ina za a yi wannan to kaga duk irin waɗannan abubuwan ba abu bane wanda za su ce sun ji a labari a'a zuwa za su tabbatar da an yi shi akwai shiri da ake da shi wanda mai girma shugaban kasa ya yarda da shi kuma ya yi shi daman kuma lokacin da yake kamar misali chairman na ptf ya yi makamancin wannan wato motocin sufuri wanda za a rika daukan ɗalibai daga inda suke zuwa wata tashar da za su iya daukan mota wanda zai zama musu da sauki wajen harkar sufurin su a dalibai akwai wannan ofis ina ya zo da shi don samu wannan walwalar da wannan jin daɗin. masu sauraro iyakacin abin da ya saukaka kenan a cikin shirin namu ma a yau. sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu da ci gaban wannan tattaunawar muna miƙa godiyanmu ta musamman ga babban bakon namu alhaji nasiru adhama mai taimaka ma shugaban ƙasar najeriya muhammadu buhari akan harkoki da suka shafi matasa da ɗalibai yanzu kuma a madadin sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku da julie lazarus gresham wadda ta ba da umarni ni ne naku kamar kullum Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bissalam. A maza da mata don zan miƙewa. To a gaishe ka Yusuf, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuka aiko mana. za mu fara karanto saƙon ne da wannan saƙo assalamu alaikum voa hausa muna jajanta wa al'umman ƙasar indiya sakamakon tsananin zafi wanda ya sanadiyar mutuwar mutane da dama allah ya ji kansu ya kawo saukin wannan zafin ya kiyaye afkuwar haka nan gaba daga alhaji umar forever gashuwa assalamu alaikum voa ku mika mana saƙon jinjinawa tare da fatan alheri ga dakarun sojan najeriya akan kokari da suke yi na ceto al'ummar da 'yan boko haram suke garkuwa da su allah ya tsare mana sojojin najeriya daga Sufiyanu Gumal zangon daura da Mansur na Awwa zangon daura. Sako na gaba na cewa taimaka wa matasan kasar Kamaru da jari don kaucewa shiga kungiyar ta'adda wannan abu ne mai kyau. Ya kamata sauran kasashe kamar Najeriya, Chadi da Nijar su ma su biyo baya don rage radadin ta'addanci daga buba mai goro gashuwa tabbas janyen yajin aiki da kungiyar kwadago ta nlc ta yi shine mafita kasancewa galibin talakawan najeriya sun nuna amincewarsu da karin kuɗin man fetur da gwamnati ta yi hakika kungiyar kwadago ta sauke nauyi da ke wuyanta talakawa ne suka nuna amincewarsu da matakin da gwamnati ta ɗauka masu iya magana suka ce jiki magayi daga mahmud salihu ƙauren na moda jihar zamfara assalamu alaikum voa hausa da fatan kuna lafiya don Allah VOA ku faɗa wa 'yan kasuwa a tarayyar Najeriya da su yi wa Allah su rage farashin kayan masarufi a kasuwanni ganin irin halin kunci da talakawa ke ciki na rashin kuɗi da kuncin rayuwa da fatan kiran zai je gare su daga Malam Ya'u Adamu Bulkacuwa da Bala Dambam. sai kuma saƙo na gaba hakika rikici da jam'iyyar pdp ke ciki a najeriya bai zo mana da mamaki ba duba yadda jam'iyyar tuni ta zama tarihi a siyasar najeriya don haka namu dai ido mai nasara nasarawa funtuwa to yanzu kuma ga ali mustapha ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice to a takaice jami'an majalisar ɗinkin duniya sun ce suna cikin damuwa ainihin game da abin da zai iya faruwa ga dubban mutanen da ke garin birnin fallujah inda rudurar sojan laki ta ce ta daura da ta je ta sake kwato shi daga nan 'yan na isis a yau ne cibiyar 'yan gudun hijirar majalisar ɗinkin duniya take bayyana tashin hankalinta dangane da yiwuwar a ritsa da iyalai sama da dubu goma na mutanen fallujah ɗin da watakila za su kasa iya samun hanyar da za su fita daga garin kafin wannan rigimar ta goce mun kuma kawo muku rahoton da ke cewa ƙarshen ta dai ƙungiyar kwadago ta najeriya wato nlc ta janye yajin aikin nan na kusan mako guda da ta kira domin ta nuna cewa bata yarda da ƙarin farashin man fetur da na lantarki da gwamnati ta yi ba kungiyar ta nemi a yajin ake ne musamman bayan da gwamnati ta kara farashin litar man fetur daga naira 86 zuwa naira 145 yau a wuna ana ta gudanar da tarukan zanga-zanga a birane a akalla guda uku na kasar kenya inda kafofin watsa labarai suka ce 'yan sanda sun bindige akalla mutum guda kuma ya mutu a garin kisumu da ke yammacin kasar sannan kuma 'yan sanda sun harbe wato barkonon tsohuwa kuma suka kama wasu daga cikin jagabannin wannan zanga-zangar da ke kokarin su mutane jagoranci zuwa bakin haraba hukumar zaɓe da iyakoki ta kenya wato iebc a biranen mombasa da kuma kakamega da takaitattun labaran muka kawo karshen wannan shirin a shirinmu na dare za a ji rahoto kan matsalar yoyon fitsari daga jamhuriyar Nijar yanzu sai ku dakaci shirin yau da gobe wanda Halima Jimrau da Usman Kabara da tawagar su za su gabatar yanzu a madadin Aliyu Mustapha na Sokoto da ya taya ni da Julie Lethal Gresham wacce ta hada mana sautin da injiniyan mu ni naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fata alheri sai kuma anjima